da yawa cikin watanni masu alfarma musamman in watan rajab sha'aban ramadan suka gabato ko suka shigo zaka ga akwai ayyuka da a'immatu ahlul bait alaihi musallam suka tanadar mana wanda zaka ga an ce misali a dare kaza zaka yi raka'a biyu a dare kaza raka'a hudu daga haka har ka har zuwa raka'a ɗari da sauransu to sai da inda ake samun ishtibahi ake samun cakuɗuwan al'amura shine za ka ga an ce a daren kaza to ya zan yi in gane daren kaza din misali yanzu misali kamar in yanzu da muke cikin watan rajab za a ce daren ɗaya ga wata yaushe ne daren ɗaya ga wata to wannan matsala yana da kyau mu lura mu gane ta da kyau ta yadda zai zama na cewa muna aje ayyuka a muhallinsu da ya dace akwai salloli za a ce akwai ayyukan wuni kamar yadda muka sani akwai kuma ayyukan rana za a ce ayyukan wunin kaza ayyukan ranan kaza sannan kuma za a iya cewa ayyukan daren kaza to duk lokacin da misali in aka ce ayyukan daren ɗaya ga wata to ba fa sai ranan ɗaya ga wata ne da daddare za a yi aikin ba a'a in misali watan da muka da, ta wuce mai ashirin da tara ne to daren ashirin da tara kaga zai zama washe gari ɗaya ga wata kenan to a wannan daren ne daren ɗaya ga wata ya kamata mu gane sannan misali kuma misali na gaba in misali ya zama na cewa muna biyu muna ɗaya ga wata yau muna ɗaya ga watan rajab misali to sallan daren biyu ga wata eh, biyu ga watan rajab za ka yi shi ne ranar ɗaya ga watan rajab da daddare saboda wannan daren shi ne daren biyu ga wata sannan aka ce maka sallan uku ga wata sallan daren uku ga wata yaushe ne sallan yaushe ne za ka yi sallan daren uku ga wata shi ne ranar biyu ga wata da daddare tunda daga wannan daren ne sai a shiga uku ga wata to shi ake nufi da sallan daren uku ga wata don haka kar ya zama ne cewa an ce sallan daren uku ga wata ko sallan daren hudu ga wata ko biyar ga wata sai ka jira sai ranar biyar din ya zo da daddare sai ka yi a'a dole za ka rage kwana za ka rage kwana ɗaya in aka ce maka sallan daren uku ga wata to ranar biyu ga wata da daddare kenan in aka ce sallan daren uku ga wata to ranar biyu ga wata da daddare hudu ga wata haka biyar ga wata haka in aka ce sallan daren shida ga wata to ranar biyar ga wata da daddare kenan in aka ce sallar bakwai ga wata to ranar shida ga wata da daddare in aka ce takwas ga wata ranar bakwai ga wata da daddare hakanan hakanan har zuwa daren ashirin da tara ga wata yaushe ne daren ashirin da tara ga wata shine ranar ashirin da takwas da daddare to wannan in muka kiyaye wannan al'amari to shine zai zama muna sanya ayyuka a muhallinsu ta yadda zaka ga cewa akwai masu samun ishtibahi a wannan muhalli din ina fata Allah maɗaukakin sarki ya karbi dukkan ibadunmu kuma ya sanya mu a cikin waɗanda za su rika saka ayyuka a muhallansu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh